daya miladiya kuma yau tana da shekara 2019 mun haɗu da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan masallaci mai albarka sakamakon bukata da 'yan uwa suka yi cewa a sanya masu karatu na alwajiz alwajiz littafi ne na wani malami wanda ya yi ƙoƙari ya yi mai ilimin hidima muka ga cewa akwai bukatar lallai ni a wuri na muraja'a ne na littafin don mun karanta shi a masjidin sahaba shekarun baya daga farkon shi har ƙarshe tun zamanin ana ɗaukar karatu a kaset har ya dawo a memory mun karanta shi mun sauke shi tuni a wuri na muraja'a ce sannan yan uwa wanda suka yi karatu wurin mala abokar hussein allah ji kanshi shi ma yana jin ya karanta da shi masallacin gidan dr bibu gwarzo to wasu cikin matasa suke cewa su ba su sami wancan karatun ba ba su halarta ba akwai buƙatar a sake karanta littafi to shi karatu ko ka halarta ka yi ba a gajiya da karanta alƙur'ani da sanin ma'anarsa ba a gajiya da karanta hadisi da sanin ma'anarsa ba a gajiya da karanta aƙida da sanin ce aƙida ba a gajiya da karanta fiƙihu fiƙihul hadith ka san menene ya za bauta ma Allah dukkan abuwab na ibada ka san ya suke ya za ka aiwatar da su ko ka karanta aka ce zo ka maimaita to lallai ka zo ka maimaita magabata za ka ga sun karanta littafi so ɗaya so biyu so uku har so goma su maimaita su sake maimaita shi to mu dai yau da yake shi ilimin muna mashi rikonsa kai na kashi in ji bahaushe muna kallonsa wani irin kallo shi ya sa sai ka ga karatu yanzu yau watakila da za mu rijista a ce yau wanda za a fara karatu nan da su a yi rijista sunansu a rubuta mu gani in muna da rai da lafiya shin da su za a sauke littafin nan ranar da za a ce an kai ƙarshe an gama da su ne ko ko wasu ɗalibai ne daban galibi abin da muka fi samu ɗaliban da ake fara karatu ba a gamawa da su sai kaɗan in an fara sai ka ga wasu ai rabi da su wasu ai rubu'i wasu ai silisi wasu gaba ɗaya ma da an fara leƙowa suke kawai su ji me za a ce wato zuwa za su yi su ji me ake me za a faɗi daga nan ba ka ƙara ganin ƙafarsu wannan ba ɗaliban ilimi ba ne shi yasa muna da matsala wajen ladubban neman ilimi a yau dole ne ya zama cewa mun sami ladubba na neman ilimi ba don komai ba saboda su za su taimaka mana wajen ɗaukan hanyar magabata wajen neman ilimin kuma shi ne za mu yi ilimi mai albarka za mu yi ilimin da zai zama sababin shiganmu aljanna da fatan da nake yan uwa da suke gabana duka sun zo da nufin mu taru mu karanta wannan littafi kuma mu yi ƙoƙarin aiki da abin da ke cikinsa kuma mu fara daga farko mu gama zuwa ƙarshe muna tafsiri na azumi da yawa ɗalibai da suke zuwa mukan wani abu da su cewa muna da rijista iri biyu da rijista irin ta makarantu wanda ake jarabawa a baka maki a baka absent a baka eh, attendance muna da tsari na rijistar da mala'iku suke yin ta ba wani ɗan adam ne ke yi ka zo mala'ikan da ke tare da ka ya sani kana nan wurin da ake faɗin Allah ya ce annabi ya ce ya rubuta a'a baka zo ba ya sani sau da haka tun farko akwai buƙatar kyautata niyya al ya zama ranar farko da za ka zo da niyyar cewa lallai so nake in ji abin da ke cikin littafin nan na ilimi in san shi in aiki da shi abu na biyu ne sakaci wajen mallakar littafi na karatu wasu masallacin akan sai kwafi a aji amma nan masallacin a ce ana da kwafi hamsin in an zo karatu wanda suke ba su da halin sai a raba musu in an gama a karbe a aji karatun alkuki kenan ba nazari ba dubawa sai rana ya kuma ya zo ya sake a ran littafi maimakon an yi karatu kan sake ya je nazari ya kiyaye wurin da zai tambaya a gaba a'a to wannan suna taimakawa irin wannan masallatan to amma yana da kashanta ke ɗalibai su miƙe ƙafa su ƙi mallakar nasu sai ka ga ɗalibi a wata waya ɗin nan ya kashe mata kuɗin da za su kai naira dubu biyu ya sa kaki kila farkon wata na ɗari biyar ya sake sawa ya sake sai ga aƙalla in bai kashe ba ya kashe dubu ɗaya na kaki amma an ce sabin ɗari biyar zuwa wata biyu ya samu ya mallaki littafi sai ka ga ya ce shi littafin ya yi tsada yanzu nawa ake sai da wannan littafin wanda na gansu da sababbi nawa kuka so ha dubu biyu to kaga yanzu dubu biyu wannan fi lillahi akwai abin da ya arha littafin gini. ku dubi fa girman shafa inda littafin boko ne nawa kuke jin za a sai da wannan wannan littafi hadu kwaba nawa kake jin ka je ka tambayi masu karatun boko nawa suke sayan littafi to sai ka ce ka yi maka tsada ba ka ganin ilimin da ke ciki da ladan da za ka samu duk sadda ka ɗauko karanta lada akwai sadda wani ɗan uwa ya riƙa ƙoƙari ya ce ina ɗalibai masu son littafi su tanaji rabin kuɗin shi kuma ya cika masu akwai littafin da ina jin ya kusa dubu uku shi ke cika dubu ɗaya da ɗari biyar ɗalibi ya tanaji dubu ɗaya da ɗari biyar don dai ɗalibai su mallaki littafi to kaga ko yanzu na tabbatar da za a sami irin wannan ɗaliban sai ko mu nemi irin wannan bayan allah masu neman lada ka tanaji dubu ɗaya ka kawo ta sai a nemo wani ya cika maka dubu ɗaya ka mallaki littafin saboda in mun zo muna karatu na ilimi karatun ilimi daban wa'azi daban wa'azi shine ka zo ka riƙe hannu kai haka ka e, kana ji mai ake faɗi ka ji abin da ka ji rabi ya zauna rabi ya tafi shi ko ilimi karatun ilimi bi kake dalla-dalla kana bin abin da ake karantawa kila da ɗan bayaranka ko fensin ɗinka kana ta'aliki wuri kaza da aka faɗi bari in rubuta kaza tayo nan gaba ya tunatar da ni wani abu ko kuma bari in ƙara wannan fa'idar da na ji kuma kana yin shi watakila nan gaba ran da babu wannan da ya karantar da kai ɗin watakila kai za ta zo ka karantar ko kuma a kana nan garin kano yanzu kana raina wannan ababen da kake samu na ilimi kwatsam sai ka tsilce ka wata na wajen akwa ibom wajen bayansa kai ne a wurin ba mai ilimi kamar ka a wurin sai ka gada ka zauna ka karanta umdatul ahkam ka karanta su riyadu salihina ka karanta su ahalari wannan mutanen da kake tare da su a can sai ka ce ku zo in sa littafi in karantar da ku dan ba za ka sa su gaba ba kana cewa ai na ji wani malami na a Kano yana cewa kaza na ji malam wani a kasar ya ce kaza na ji malam wani a memory ya faɗi kaza haka za ka karantar da al'umma ka ga dasar da kake yanzu ka ɗauki ilimi da muhimmanci da ka tsinci kanka irin waɗannan wuraren sai ka ce to ku zo ku zauna mu sa littafi mu karanta sai ka karantar da su don watakila a wurin ba mai ilimi kamar ka kai ma ka sani to amma idan kai sakaci ka bar wannan dama ta wuce maka a daidai lokacin kila haka za ka zama kai baka isa ka karantar da su kuma ka san ka fi su ilimi a wurin to shi yasa ƴan uwa da Allah mai kokari da lokacinmu mai amfani lokacinmu mu tsaya tun ranar farkon nan ka zo wacce muka ce sha ɗaya ga watan ɗaya na wannan sabuwar shekara to zama kana nan da kai za a yi karatu nan muna da rai in ko mun tafi wanda zai tsora inda ya tsora a tsora da kai a ƙarasa ya zama ranar da za a ce kaza ga watan kaza an gama littafin alwaje Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu to wannan littafi an buga shi bugu daban-daban Allah ya ma littafin albarka an karanta shi daban-daban a wurare daban-daban a duniya wannan ya sa an buga shi bugu daban-daban akwai ni hannu na da can ni ina da bugu na baya wanda na so in gan shi hannun wani a nan eh ina da wancan bugun to daga baya kuma wannan ya fito na koma kan wannan akwai bambanci wannan an mai wasali sannan da wasu 'yan bayanai da ya kare shi mai littafin to akwai takadimi da malamansa suka yi masa takadimi shine kai rubutu ka ba malamin ka ya ɗan duba ya bayani to akwai ba duka zan karanta akwai shafi na sha hudu irin wanda ke hannuna akwai takadim da kalami fadilati sheikh safawat ko safawatu a shawajisi ina jin masu littafi sun gani shine ra'isu da majallati tauhid sabiqan wannan nake son dan karanta mana muji me yace wannan malamin akwai talitan wani ma kadimin wanda shi ba zan karanta shi na Muhammad Safawat Nuruddin wanda yayi mashi nashi shi ma da yabi wannan bugun ba na jin za mu karanta shi wannan ba mun karanta shi ba to wancan din nake so dan karanta mana dan na ga ba shi da yawa sosai an ga wurin shafi na sha hudu bugun da ke hannuna ina so ɗaliban ilimi mu riƙa bin karatun dalla-dalla an ga shafi na sha hudu? to a wurin in kuma da buƙatar mu karanta na shi wancan malamin shi mato shi kuma shi na bayan shafi na sha ɗaya ne mu koma shafi na sha ɗaya shi ma za mu ƙaru malamai ne wajen hudu duk suka mai taliki to za mu ɗau biyu shafi na sha ɗaya gan shi inda ya ce takdimun bi kalamin fadilati sheikh muhammad safwat nuruddin الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر sadiqan wannan babban malami babban shehi shine shugaba na gaba ɗaya na babban ƙungiyar nan da ake kira ansaru sunna al-muhammadiyya wacce take da ƙarfi a masar take da ƙarfi a sudan kamar nan ka ce ƙungiya ta jama'atu za su bida wa kamatu sunna to shugabanninsu manya-manyan malamai ne na duniya da ilimi ake bayani da ilimi ake fatawa suna da mawallafa daban-daban da malamai wanda sun kai suna ta'alifi to shi wannan malamin yana ɗaya daga cikin malamin wanda ya wannan littafi ɗin kun fahimta da kyau kafin nan mu koma bango na farko teji na farko gilas kenan ko a farko sunan littafi alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz na abdul azim bin badawi ya kira littafinsa alwajiz abinda yake kira da wajiz shine samari abinda za ka taƙaita shi ka rairaye shi ka faɗi abin abinda yake muhimmi sauran dai abubuwa masu faɗi da faɗaɗawa da zurfafawa ka ƙyale su kuma mahimta da kyau haka ya kira sunan littafin shi alwajiz taƙaitaccen littafi fi fiqhi sunnati wal kitabil wanda ya shi akan fiƙihu wanda aka gina shi a kan sunna maganan manzo da kuma littafin Allah mai girma yana so ya ce duk abin da zai faɗi a ciki zai ƙoƙari ya ga ya faɗi dalili daga Allah ya ce annabi ya ce sai ko magana magabata habbai kun fahimta da kyau haka ya kira sunan littafin sunan shi Abdul Azim Abdul Azim kun san cikin suna Allah Al Azim ko to shine Abdul Azim mu nan ba mu cika sana suna irin waɗannan ba sai dai mu ce Abdul Aziz Abdul Ghaffar ko amma irin su wannan abdul azim ina jin kila anya ana akwai mai suna abdul azim abdul basir abdul musawwir duk waɗannan sunayen duk sunaye ne na Allah ka ce abdul kaza ba mu ci ba to sunansa kenan to a koma ta ku ga inda yake cewa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sai ce falaqad akhraja al-bukhari ومسلم في صحيحيهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفكه في الدين zai mai wato takadini sai ya fara da wata mukaddima yace imamul bukhari da muslim sun fita cikin sahihin su guda biyu hadisin muawiya bin abi babban sahabin nan da yan shi'a suke zagi muawiya sakatare ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin marubuta wahayi na manzo shi muawiya kuna ganewa wani babban ɗan shi'a a garin nan yana ɗaya daga cikin wanda bai jin kunyar Allah bai jin kunyar bayan Allah yake zagi muawiya wannan hadisin sani shi muawiya bin abi sufyan Allah ya ƙara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya sanar da shi a cikin addini yufaqihu fi dini sai ya fahimtar da shi addini ya zama yana da fiqhu yana da wani ilimi na sanin ya zai sallah ya zai azumi ya zai zakka ya zai hajji duk abin da suke na ibada wanda Allah ya nufe shi da alheri to sai ya sanar da shi ya zai ibada mun fahimci hadisi wannan mabuɗi ne mifta ne na abin da za mu shiga yace ce wa akharaja aizan an abi musa al’ashari radiyallahu an hukala ƙalan nadiyu sallallahu alaihi wa sallam masaluma ba asanillahu bihi min alhuda wal ilmi ka masalil ghaifil kasiri asaba arda fa kana minha naqiyatun qabilatil ma fa ambatatil kala ولو أشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به حديث أتنك أسلاك بتخريج حديث بخاري أما يددا ما واتو أينهم ياتي بزيكا وحديثي سيوان لسكي إنغانتتو فشيما ما لم يشحك كينام zai ƙara ba mu wani mabuɗi na neman ilimi maganan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abu musa ashari yana cikin manya-manyan sahabbai wanda annabi ke cewa Allah ya bashi mizmarun ko wato an bashi wani zaƙin murya wajen karanta alƙur'ani abu musa ashari kenan to shine ya rawaito mana wannan hadisin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalu ma ba'athallahu bi min alhuda wal ilmi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi kun ga magana bi ce shiriya da ilimi tare suke misali da kwatankwacin abin da Allah ya kone da shi na shirya da ilimi kamar salil ghaisil kasiri a saba arzan, kamar kwatankwacin wani mamakon ruwa ne da ya zo ya sami ƙasa a ce yau an sheka ruwa ƙasa ce ga tarin ya zuba a kanta fakana minha naqiyatun qabilat alma'a fa anbatat alkala wal ushbal kasiri to kun san ƙasa wannan da take shimfiɗa iri-iri ce ko kuma mun sani ruwan sama in ya zuba zai sami wata ƙasar faƙoci, in ruwan ya zuba sai ya kwaran ya tafi rafi wata ƙasar jigawa ce yashi ce mai wacce za ta sha ruwan ne ya shiga ta wata ƙasar kuma laka ce ita ma za ta sha da irin yanayinta da amfanin da za ta amma dai ruwan da zai zo daga sama ɗaya ne kuma ji ya sami wannan nau'o'i na ƙasa bai fahimta da kyau to shi ne annabi yake so ya buga misali da abin da aka sani sai dai wannan misali wanda suka yi rayuwar ƙauye da wanda suka yi harkar noma za su fi fahimta wannan misali wanda ya tashi a cikin birni bai san rayuwa ta ƙauye ba bai san noma ba bai san yadda nau'o'in ƙasa suke ba ba zai gane bayanin ba sosai amma in ka natsu za ka iya fahimta annabi ya ce to wannan ruwa da ya sami ƙasar ya same ta iri-iri daga cikinta akwai wacce take wato ita ƙasar naqiya ce ƙasa ce mai kyau lafiya ƙasa ruwan nan na sauka ta karɓi ruwan kuna fahimta sai tsere suka fito da wanda yake mutane za su ci da wanda yake kuma ciyayi ne abincin dabbobi ta san tsirai in suka fito akwai wanda za ka ci tsiran masara tsiran shinkafa tsiran dawa tsiran kaga suwa suke ci wannan amma tsiro na ciyawa nau'o'inta su kansuwa su bumburwa su a cece sunayensu su kuma ke ci to wannan ƙasa da ruwa ya zuba ta karɓi ruwa ta fitar da tsare iri-iri kuna ganewa da kyau wa kana minha ajadibu amsaka tilma'a daga cikin nau'in ƙasa ko ta take wato ƙasa ce a jari ita ma ta karɓi ruwan amsaka tilma'a ta riƙe ruwa da ta riƙe shi hanafa Allahu bihan nasa mutane suka amfana da wannan ruwan ruwa ya zuba ta riƙe ruwan ya kwanta kila an sami gulbi ake cewa an sami kududdufi an sami cin ruwan ya taru mutane sun amfana da ruwan fasharibu min ha wa saƙau wa zara'u sun riƙa ɗiba suna sha sannan su riƙa shayar da kayan nomansu kuna ganewa da kyau sun yi shuka ta da dashe da ta shukawa duka sun shayar da irin wannan ƙasa da ta riƙe ruwa muna fahimta da kyau ma'ana ruwan da ya tafi ya taru a cikinta wanda za a iya ɗiba a yi noman rani za a iya ɗiba a sha dabbobi su zo su sha kun ga nau'i na biyu kenan sannan ya ce wa ƙa'ifatan min min ukhra wannan ruwa da ake mamako ya sami wata ƙasa ita kuma ta daban inma hiya qi'anun ita kuma faƙo ce la kuma an wala tumbitu kala ba ta riƙe ruwan ya zauna yadda zai zauna a zo a riƙa sha da dabbobi ko a ɗiba a sha sannan kuma ba ta fitar da tsiro ya muke kiranta mu dai hausa area mu faƙo muke ce mata ruwa ya zuba ba zai taɓa fitar da tsiro ba duk ruwan da ake da duniyan nan ba za ka taɓa ganin cewa ya fita a kai ba kuma ruwa ba zai zauna a kan wurin ba sunan shi ne faƙo wannan ƙasar sai annabi ya ce fazalika masalu man faƙo Hafidinillahi wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bi wancan kalolin biyu na farko da annabi ya faɗi dan nau'i nawa aka gaya mana uku aka faɗa mana biyu dukkan su masu amfani ne ɗayar ruwan ya shiga ciki ta fitar da ciyayi ku noma shinkafa dawa da mai duk ku samu dabbobin ku sami ce ɗayar kuma ruwan ya taru a ta ba ana sha dabbobi su sha ana noman rani duk suna da amfani ko babu to su ne annabi ya ce misalin su kamar misalin man faƙo hafi dinillah za mu yi bayani ne kan magana fiƙihu a littafin nan misalin wanda ya fiƙihu ya san addinin Allah kenan wa nafa'ahu ma ba asanillahu bi abinda Allah ya aiko ne da shi ya amfane shi Allah ya ce ba shi ne ƙurani ba annabi ya ce suna kenan waɗannan ababa da Allah ya sauka ma manzansa ƙurani da sunansa, ya riƙe su ya san su ya yi aiki da su kuna ganewa ka gani sai ya ce fa'alima wa'allama ya sani ya sanar wannan din misalin wace ƙasa nan? waccan biyan wacce aka yi ruwa ya zuba makon ruwa ta ta fitar da tsirai aka amfana shi ya kwankwaɗe ilimi kuma yana kwankwaɗawa ana sha yadda wancan ƙasar ta sha ruwa kuma ta fitar da tsirai mutane suke ta amfana ko ɗaya ƙasar da ta riƙe ruwan mutane suke zuwa suna sha suna amfanuwa da shi kuna fahimta da kyau yadda wasu malaman a shirin hajji suke ta na biyun shine malamin da shi ya tara ilimi na ta ba na amfana shi bai amfano shi Allah ya tsare wasu malamai suka ce duwanta na biyu dai masu amfani ne sai ta ƙarshe annabi ya ce wa masalu man lam yarfa a zalika ra'asa? da kuma misalin wanda da aka gaya masa bai ɗaga kai ya kalli mai ake faɗi ba Allah ya ce ba ruwansa annabi ya ce ba ruwansa walam yaqbal hudallahi lazi ursiltu bih bai karɓi shiriyan nan wacce Allah ya aiko ni da ita ba bai karɓe ta ba duk abin da ake bayani na ni'ima addini nan na musulunci shi ba ruwan shi da shi ni'imar musulunci daga rabasar da wanda ya mutu da tauhidi zai samu shiga aljanna ko bai daga kai ya kalla ba balle ya sani balle ya aiki da abin balle a bashi sakamako balle gobe kiyama shiga aljanna shine kwatankwacin fako wanda aka yi mamakon ruwa yadda ke shi ruwan ya tsaya ya tafi shi bai sha ba balle ma wani ya zo ya amfana da shi inna lillahi Wannan inna ilaihi Allah ka tsare mu annabi shi yafi kowa iya buga misali annabi ne yafi kowa iya karantarwa karantarwa da zata kama hankali mana. yanzu fa ana gaya mana ilimi ne fiqihu misalin wanda ya amfani da abin da aka sauka ma manzo na wahayi biyu ƙur'ani da sunna ya sani ya sanar shine kwatankwacin ƙasa lafiyayya da muke shuka mu girbe duk shekara a shuka a girbe muna ganewa misalin ɗayan kuma shine ƙasa faƙo wacce ba a taɓa shuka komai a kanta balle a girbe ruwa bai zama balle a je a sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine wanda bai ɗaga kai ya kalli mai annabi ya zo da shi na ƙur'ani mai annabi ya zo da shi na sunna menene fiqhu bai san komai ba na addini ya mai ya juya kansa ana cewa Allah ya ce annabi ya ce shi kuma yana nan nan yake kallo zo ka ji me Allah ya ce mun zo ce babu ruwanka. wannan muƙaddimar da malamin ya fara masa kenan kafin ya faɗi abin da zai faɗi sai cewa ba'adu ayyuhal qari bayan haka ya kai dan uwa mai karatu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama wasafathu aishatu radiyallahu anha kana khulquhu alquran ay kana tanfizan amaliyan lilwahyi wa tatbiqan lahu min ajli dhalika kana sallallahu alaihi wasallam يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي ويقول في الحج خذوا عني مناسككم ويقول في الوضوء من توضأ نهى وضوئي هذا ويقول في غير هذا أما لكم في أسوة نعم من ما دزيما أهل ta تقديمي ya sake kawo wannan magana yace ya kai dan uwa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha uwar mu'minai ta wasafa shi take cewa ya kasance qur'ani shine halansa kulquhu alquran dabi'un manzo in kana so ka san su to karanta qur'ani duk inda Allah ya ce ayi to annabi ne kan gaba inda ko aka ce kar a yi dama annabi bai taɓa yi ba duk abin da ka karanta ƙur'ani kyawun ɗabi'u magana gaskiya riƙon amana wa duk annabi ne kan gaba hulƙuhul ƙur'an ɗabi'unsu su ne ƙur'ani sai ce ai kana tamfizan amaliyan lil shi annabi shi ne mai zartar da wahayin da aka sauka mai aikace ta ibiƙiyan kenan wasan akwai maganar ilimi daban kuma aiki da shi daban wasu bayan Allah Allah ya ba su ilimi amma amaliyan a aikace sai ka same su kuma abin tausayi ne wanda shi muke ta nasiha ga 'yan uwa ɗaliban ilimi da suke tasowa yi hattara don Allah a nisanci wannan matsalar wanda mai littafi yake so ya mana annabi shi duk wani abu da wahayi ce a yi to annabi ne zai nafazar da abin amaliyan a aikace ba zai zo ya ce a yi kaza kuma shi bai yi ba malami wannan matsalar da ke nema ta shigo mana kenan musamman masu fita karatu da su masar nan su tunisiya su algeria su ina sai ga mutum ya karatu a larabci zai zai amma an ka kalle shi bai da alaƙa da ɗabbaka addinin musulunci mai amfanin karatun kayo karatu ɗabbaka sunna ta gagare ka mai amfanin karatun sai ga wasu ƙyamar ma su jingina kansu zuwa ga mamalin suke. to shi annabi duk abin da aka saukan mai Shi ne kan gaba wata tabiqan lahu min ajli zalika kana yaqulu shi ya sa ma annabi yake ce ma mutane sallu aiki muni usalli Wani sani dai annabi sallah sai da ya je karbo jabtinta duk sauran ibadu yana ƙasa da yake kawo mashi bayanin su da wajabcin su amma da sallah sai da ya tafi aka yi isra'i da miraji da shi ya je karbo wajabcinta duk kun san hadisin bayan da ya karko sannan aka aiko jibril ya zo ya koya mai ta aikace a aikace jibril ya yi practical annabi ya gani ya koya sannan kuma annabi ya zo ya masahabai a aikace ya hau kan mai daraja ya yi sallah suka gani yadda sadda muka karanta littafin na a sahaba da muka gama kitabu sallah sai da muka yi sallah a aikace to annabi ya masahabbai suka gani sannan ya ce masu sallu kamar aiki muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin ta kaga me kenan tatbiqiyan ashe kana malami a islamiyya ne a ina ne bai kamata ka zama malami theory ba kawai yara sun iya farlan sallah sun san waye duk sun iya sun haddace amma a gansu suna kunkuma sallah yaro bai iya aje hannu inda ya kamata aje ba baya haɗa goshi da hanci na sa a ƙasa haɗafafun shi baya bai haɗa su bai tsire su aka zai ware su zai tsaya nan ta kalli kudu wannan arewa a sahu wai kuma yana zuwa islamiyya yara kuma yana zuwa karatu masallatai amma an ka kalli sallah sai ka raina me yasa malamin bai koya mai a aikata ba ita sallah da kake ganin ta tafi karfin ka karanta ta a littafi kadai in ka karanta sai ka zo ka ɗabbaka wannan magana ta manzo sallu kamar ra'aytumuni usalli shi yasa wasu sai su ba ma kunya sun yi karatu amma ka ga sallar su kuma sai ka ji kunya saboda me ba su karance ta aikata ba magana ta gaba har wa yau annabi yake cewa ku zo an nima na suka kum ku koyi hajjin ku hadisin jabir ne dan abdullah da ya rawaito tun fitowa annabi daga madina sadda ya ji hajjinsa na ban kwana aka zo wato a biyar ali aka yi miƙa ka ɗau menene ihrami aka tafi a saukanan a jiranan a saukanan har aka gama aikin hajji jabir yana rawaita alin annabi a lokacin ba memory ba rikoda ba kwamfuta amma jabir kwakwalwar shi kwamfuta ce ya haddace duk abin da annabi ya aikin hajji daga cike yake cewa annabi da ya gama aikin hajjinsa yake ce masu habansa huzu anni kun? ku koyi aikin hajin ku daga gare ni a aikace yadda muka yi dinnan aka zo aka fita zuwa mina aka tafi aka arfa aka zo muzdalifa aka taho mina aka yi waye aka yi duka yadda ne haka za ku kada ku je ku canza komai kaga wannan menene ta tsibiƙiyar ne ba theory ba ne annabi ya yi theory amma practical kuma aikace ya koya musu a karance sannan kuma ya je a aikace har wa yau annabi yana cewa dangane da alwala wa ya ƙulu fil wuzu'i man tawadda a nahawa wuzu'i haza wanda ya alwalar shi irin kwatankwacin alwala ta wannan to alwalar ta yi hadisin usman kenan shi ne ya fi kowane a cikin hadisan da aka yi ruwayar alwalar manzo babu irin hadisin usman bin usman ibn affan za mu karanta mun je insha Allah a siffa alwalan manzo daga farkon ta har ƙarshe in ka karanta hadisin Usman zai baka ita annabi ya ce to wannan alwalar ta ku? wanda ya alwala irin tawa alwalar shi ta yi kaga ashe ba magana ka je ka yi alwala da lam'a kafa can bata ɗaurayu ba tsakankanin yatsu baka tsatsefe ba nan sa hanci duk baki lefe dina cikin fuska nan wani zai alwala ya datsa bakin haka ne ya wanke sannan kuma ya buɗe bakin sabon lam'a na wurin lam'a ce sai an koya maka alwala ita ma'aikace yara da suke islamiyya wajibi a rika koya ma yara alwala lokaci bayan lokaci practical shi da sai ka ga yaro yazo yana alwala ana yabawa amma yaro yazo ya batsas alwala batsa batsa batsa ya tashi ya tafi kuma yana zuwa makaranta ana fahimta ta me yasa wannan lokacin da muke da na rashin lokaci ake kai yara makaranta ake tura mata makaranta saboda a can ake ganin za a sauke nauyi to shi yasa wajibi ne makarantu a kiyaye kai kuma in baka kai ɗanka ba ko matarka to aiki ya same ka wajabcin ya dawo kanka kai za ka tsara ka koya mata tunda baka bar ta je makaranta ba kai za ka tsara ɗanka koya mashi har wa yau a manzo sallam yana faɗi a wani wuri ce malakun fi fiye kusuwa? wai shin ban zama abin koyi ba ne a gare ku ku sahabbaina da al'ummata shin ban zama abin koyi ba hmm? ai annabi ya zama abin koyi ko akwai muna da wani abin koyi ne in ba shi ba annabi ne za mu yi koyi da shi ɗari bisa ɗari duk abin da ya mu duk wani wanda ba shi ba sai in ya yi irin na manzo za ki koyi da shi in ya ja ka duk malinta shi da shehuntakar shi da kasancewar shi a wurinka in ya ja ka ya ce ka yi kaza ka je ka ga ba irin na manzo ba ne tattara ka shi kamar mashi sai manzo sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne laqad qala rabbul izzati subhanahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira domin shine ga garantin da Allah ya bayar kan manzo tabbaci da Allah ya bayar karshi Allah ya ce haƙiƙa wato kana na kumfi rasulillahi uswatun hasana abin koyi kyakkyawa ya kasance gare ku dangane da al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wal yawmal ga wanda ya kasance yana fatan ya gamu da Allah gobe kiyama lami lafiya wa zakara Allah kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa duk wanda yake so gobe sa ke mai kyau to abin koyi kyakkyawa ya kasance a gare shi ne manzo shi yasa ake so ka saba da sunna sunna ta zama jikinka ta zama jinin jikinka duk abin da za yi sunna ce masha Allah wannan ba ya saba ma sunna ko duk mutanen gari na suna yi ba ruwana da ita duk gari in kowa na yi tunda ba sunna ba ce bid'a ce ba abin da ya haɗa da ita wannan abin sunna ce in kowa ya kaurace mata ita zan yi ka saba ma kanka saboda annabi aka baka garanci ka koyi da shi da aya ga ta nan cikin surul azab aya ta ashirin 21 ka je ka ga mai malamai suke tafsirin ta lidhalika asbaha lizaman ala kulli muslimin an yata'allama ma kana yaf'aluhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi aw mu'amalatihi hatta yamtasila lidhalika li'annahu huwa dinin islam malam malamin malamin da za mu karanta littafinsa yake cewa shi ya sa ya zama wajibi lizaman ya zama cewa lizam kun san lizam tilas ba makawa ba ka da mafita dole ne ga dukkan musulmi namiji ko mace ya koyi ya san abinda wato zai aikata wato abin da manzo sallam ya aikata ma kana yaf'aluhu rasulullah ya san ya koyi abin da manzo sallam yake aikatawa a ibadarsa ko a mu'amalarsa har yadda zai zama yamtatila li zalika zai zama yana wato kwatanta duk da annabi shi yake yi da yana huwa dinul islam domin da annabi shi ne addinin musulunci abin da bai ba ba a kiran shi addini sai abin abinda yayi ita ko ibada ba ka yi sai an ce yi ko sallar nan ta magariba kafin mu sai da aka saukar da wajabcin ta ayi kuma aka ce raka uku raka uku za mu isa mu kala ta zama hudu ba ko ka isa asuba biyu ba ka isa kamar da ita hudu ba sannan azahar la'asar su kuma hurhudu ba ka isa kamar da su biyu ba in ba halin tafiya kake ba saboda haka ne biyu haka ka ce wannan ita ce ibada haka kuma a dukkan komai wannan ƙa'idar tana nan yace wa hadhal wajizu ya yadayka qad hawa min aqsar tariqin ta haqiqan liktida'i bir rasulil karim sallallahu alaihi wasallam fil ibadati wal mu'amalati wa sa'ir abwabil fiqh yace wannan littafi al wajizu ai na fassara mana ma'anar wajiz ko takaitacce kenan ya ce bai na yadda ka gashi nan gaba gare ka kai uwa mai karatu hawa taƙiƙa liktida'i bin rasulun karim wato ya ƙunshi abubuwa da aka tabbatar na koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma min aksar ɗariƙin ta taƙaitacciyar hanya kun fahimta da kyau kamar kun san wannan zamanin namu alhamdulillah komai ana son mai shortcut an san shortcut ko in ka sa a kwamfuta ka ga hanya sai ka shiga can ka shiga can za ka buɗe sai ka sa shortcut da ka shiga sai ta buɗe maka saboda kan ka je can ka je can ɓaci lokaci ne ko za ka tafi nan bypass ga hanya straight sai ka ce a kai ka bi ta nan lungu can lungu can ina shortcut ka bi ta nan ka bulle mana bypass to wannan littafin haka ya yi shi duk wani abu ana tafiya ne straight forward kai tsaye a gaya mata ga kaza ga abin da na ya ce a kan shi to shi malamin na shi ki to kai dan uwa ga wannan littafin gaba gare ka yanzu kuna ganewa shi nan a gaba gare ka an tabbatar maka da yadda zai za ka yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam fil ibadat bangaren ibadojinka wal mu'amalat bangaren mu'amala dan zamu ji har karshe bangaren su auratayya zama cinikayya waye waye duk zai ka maka wa sa'iri abwabil fiqh da ma sauran wato babuna na zai dize zidiya ka maka wa hatta tadma inna nafsul qari'i lil amali zayyana al qawla bid dalil yace har mai littafin nan dan mai karatu ya natsu zuciyarsa ta natsu yayin da ake ce mai ga hukunci kaza sai ya kawata kowane hukunci da dalili in ya ce maka za ka yi kaza to sai ka maka aya ko hadisi kuna fahimta saboda shi ne za ka gamsu yanzu an nena wannan karatun wai karatu kawai a zuwa ta gaya maka ba nasi da ka kawai a'a wannan ba zuciya ba ta natsuwa in an ce yi kaza sai a ce Allah ya ce kaza a kan abin yi kaza annabi ya ce kaza ga yadda shi ki ka ji ka su. amma karatu ba nasi ba aya ba hadisi ba a natsuwa malaman da sun rika makaliban su samari su sun karanta dalilan sun haddace sun komai sai zo su rubutu kawai haka wasu littafan musu in ka dauki ahalari mai ahalari haka yi shi amma sai da ya karanta duk hukunce hukuncen da adab wajen adab wajen waye na wahi da waye sai rubuta kan shi shi yasa malaman da suka daukai suka yi sharhin sa sai suka kwaso dalilan suka zuba muna fahimta da kyau haka nan mai iziya haka nan duk suka yi rika samare ma su to su sun karanta dalil to yanzu shi abin da ya maka sai ya ƙawata duk abin da zai gaya maka sai ya faɗa maka ga fa dalili wa harasa shaykhu akramahullah wa nafa'a bihi ala an yakuna ad-dalilu mimma talaqahu ahlul hadisi bil qabuli fa jaa bis sahihi wa ma qarabahu fa arada amma ishtaddat bihi al-illa لأن في دين الله ما يغني عن المردود من الآثار kaga karatun ɗaliban ilimi sai ku saurara da kyau yake cewa wa harasa shehu kaga ɗalibinsa ne amma ku dubi girmama sai kira ɗalibinsa shehi ya ce sheikh ya mai ma'adura ce a karamahullah wani fa'abi ko a karamahullah Allah ya ƙara karrama shi ya ƙara girmama shi kuma Allah ya ƙara sa shi ya zama amfani ga al'umma sai ce har wa yau ya yi ƙoƙari ya yi kwaɗayi ya zama cewa ala an ya kuna dalilu duk dalilin da zai kawo min mimma talakahu ahalul hadisi bil kabu sai hadisan da ya san wato dalilan da ya san malaman hadisi sun karɓi wannan hadisin sun gamsu da shi wana fahimta da kyau wato ba zai kawo hadisi ba ruɓaɓɓe jiya na ji wani malami a rediyo na cewa wai awam na mutane awam ku ne gama garin mutane kinu su in kana so su saurare ka kuma magana ka ta shige su to sai ka masu amfani da yadda suke ra'ifai sai ka masu amfani da hadisai ra'ifai su ra'ifai ne saboda haka ma magana da suke fahimta da ifiya yake cewa shi yasa wasu malamai suka yadda a iya kafa hujja da hadisai ra'ifai a wajen fada'i to kaga wannan magana ba ta da kyau an wuce zamanin da zaka zo kana karanta mutane hadisan da ba su inganta ba da hadisai mawdu'ai da aka yi ma annabi ƙarya ka tare mutane an wuce wannan zamanin amma da yake gidan rediyo na kowa ne yanzu ne za ka biya kuɗi za a sa maka za a bayanin ka ko kai waye to wannan malamin da ya littafin da za mu karanta malamin sa yake cewa ya yi kwaɗayin ya ga duk dalilin da zai kawo wato hadisi ne da malamai suka karɓe shi faja a sahihi wa ma bahu. shi yasa sai rika zuwa da hadisai ingantattu da wanda yake kusa da ingantacce shine mai hasanin kinan ko ko hasanin lagairihi kuna ganewa da kyau wa arada an mashtaddar bihil illa ya bijire ma da hadisin da illarsa ta tsanani ya kauce masa bai kawo shi ba saboda kada malamai su zuci challenging ɗinsa ya kawo ta mas'ala, ya kafa hujja da hadisi da ibi ce to malama wannan hadisin ai bai da inganci matsalar ka tattara kayan ka rike in ba haka ba mu za mu jifa da su bayan bango kawai sai abin da ya inganta daga manzo kuma ababan da annabi ya faɗi ingantattu sai ishe ma ibada za ma mu iya su gaba ɗaya hmm? to malamin ya ce ya yi wannan ƙoƙarin da an fi ma yughni ne anil mardudi minal al'afar ya ce domin addinin Allah wanda muke bauta ma Allah da shi a sallah zakka hajji waye-waye duka ya ce ya wadatu ga wato mayar da dukkan wasu hadisai wanda suke rubaku ne wanda ba su da inganci ba buƙatar sai an kafa hujja da hadisai ra'ifai in ji su ra'ifai ko kuma mawdu'ai sannan a ce za a bauta ma Allah Allah bai bukatar wannan bautar hadisan da annabi ya faɗi ingantattu da ayoyi da Allah ya saukar sai isa mu riƙe su mu bauta ma Allah da su yanzu ka ɗauki harkar askar kaɗai ka ɗauki littafin nan ɗan ƙarami da muke sa shi a jihohin musulun ina ga ai malamin da ya rubuta shi ƙoƙari ya ga hadisan da ke cikin ingantattu ne to duka muke iya karanta abin da ke cikin shi askar ne ji sun inganta askaru saba wal masa muna yin su duka to sai kuma ka bar ka tafi kana abin da bai inganta ba abin da yake su malami ya faɗi kina a wannan gaba wato yana ya so ya yabi ɗalibinsa kenan ɗalibinsa ya yi littafi kuma ya tsaya ya tace duk abin da ya kawo a cikinsa wa shehu abdulazim bin badawi nafa allahu bi ilmi ya faɗi sunan shi ce wannan malami abdulazim bin badawi Allah ya amfanar da wato iliminsa ya zama iliminsa ya amfani al'umma jama'a fihi bainal qillati fil kalami wa bainal adillati allati innu salikin ko na ganin wasalin akwai kuskure ba tuduma tudumi in akwai kuskure ku gyara wasalin akwai kurakure na wasali wani wurin da yake yi wato tutuma innu salikin fakana hadar kitabu ala sigari hajimihi bainar dawawaini bainar dawawin jami'an likitabaini ma'an al'awwalu kitabu fiqihin ya'khudhu bi yadi al-qari'i madha yaf'alu wa thani kitabu hadisin yusawwiru fihi qawla ar-rasul karim sallallahu alaihi wa sallam wa to har yau yake ƙare ban shi ce wannan ne malami Allah ya amfana da mu da iliminsa. ya hada a cikin wannan littafi nashi fihi bainal qillati fil kalam wajen karanta magana hasan zaka karatun fiqh mun yi fiqh ana ce mai fiqhul muqaran kaje ka karanta bidaya ta ko ibn rishid littafi ne mujalladi guda biyu fiqhul muqaran ana wasa a magana a fada maka kauli sannan a fada maka aqwal a cikin mas'ala din sannan a zo a yi maka a faɗi adilla kan kowane ƙauli sannan a zo a yi taujihi na adilla sannan a yi tarjihi faɗaɗawa ake to ce shi wannan littafin ya taƙaita magana a cikinsa bai faɗaɗa ba kuma kun ga ya zaɓi da muke suke nan gaggawa ko shaf shaf don da na a yi a gama Ya ce wa bainal ajillati allati tatma'innu salikin sannan kuma da dalilai wanda wanda duk suka bi littafin karanta za su natsu duk abin da zai gaya ma zai gaya ma dalili fakana hadal kitabu ala sigari hajmihi wannan littafi duk da kankanta sa wai ka ji wannan ne karami tare da kankanta sa dai dan karami da muke gani wajen girman sa kuna fahimta bayana dawawin amma in ka kama shi da manya-manyan littafai na fiƙo ai karami ne ko almughni na ibnu qudama wajen mujalladi nawa ne zakhira mujalladi nawa ce waye wa in ka koma din malaman fiqhun nan sai ka ga daga nan zai kai nan mujalladai ne kaga shi ya kira shi dan karami ko sannan duk da haka ga dalilai yace jami'an likitabai ne ma'an to littafi ne ɗaya da ya haɗa littafai biyu tare al'awwal littafin farko kitabu fiqihin littafi ne na fiqihu kuna ganewa ya khuzu bi yadi liqari ma za yaf'al zai kama hannunka ya ce zo ka gaya za ka aikata kaza kazan ba abu mai daɗi irin zo malam zo a kama hannunka yi kaza yi kaza a nuna ma'aikata kaza to wannan littafin haka yi ɓangare ɗaya littafi fi ƙihu zai kama hannunka ya zo ya ce zo ka gaya zai da za ka bauta ma Allah ɗayan kuma wa Sani littafi na ɗaya da ke cikin nan kitabu hadisi littafin hadisi ne yusawwiru fihi qawlan rasulil karim wa fi'lahu yana suranta maka yadda faɗin manzo yake da aikinsa a faɗake ga yadda annabi ya ce a aikace ga yadda annabi ya aikata dan Allah akwai abin da fi wannan daɗi ya ce wal jam'u bainahuma khairun kabir haɗa wannan ilimi guda biyu littafai guda biyu ba alkhairi ne mai yawan gaske ya zama ka san amma fikihun hadith ba fiqihun dan an tsare ka ina hujja ke ta zazzare idanu ba ka zo kana sallah ka saki hannu balbal an ce ka rike ka ce ai haka yake a malikiya ai a malikiya mu mun karanta fiqh malikiya sakin hannu ki a a ka rike haka annabi a ni haka ne iya shikenan iya hujja ka ba hujja dan uwa wanda ya rike kirja ka hujja haka annabi kuna ganewa to sai ya ce fal kitabu yakti salika ila Allah rabbil alamin wannan littafi ya ishi duk wanda yake so ya kama hanya zuwa ga ubangijin halittu ya je gamu da Allah lami lafiya to littafin nan ya ishe shi wa yardi talabatal ilmi almustahidin har wa yau ya ishi ɗaliban ilimi masu ƙoƙari suna ijtihadi suna ƙoƙari shi ma dai wannan littafin za su yarda da shi zai masu amfani ɗaliban ilimi karka ce ni yayi na iya ni ba shi na saurara ba a yace liza bal kitabu juhun nasu shi yasa wannan littafi da ma da ɗalibin nan nawa yayi ji shi yace mutane suna buƙatar littafin nan wa amalu an yakuna alqari'u lahu mutadabbiran yaqra'u muqaddimatahu wa la yansa khatimatahu wa ya'malu bima bainahuma yace ina fata ya kasance alqari'u lahu duk wanda zai karanta littafin nan ya zama wato mutadabbiran yana tadabiri an san tadabbur ba kawai makaranta zi mu wuce ba mai aka ce a to ba fahimta ba dai ina jin yau kaza ka ci a da inda ka karanta ka zama kai tadabburin mai aka ci sannan ya ce ka karanta muƙaddimar littafin har wa yau sa khatimahu kada ka manta da karanta katima magana ta ta farko kenan a fara da kai a gama da kai ko a ƙare littafi da kai sawa'un mai karanta wanda shi yana nan ko bai nan a dai ƙare da kai kuma fahimta da kyau ya ce wa ya amalu ma bai na huma sannan makarancin ya yi aiki da abin da ke cikin daga muƙaddima ɗin zuwa katima duk karka aiki da su Allah ka ba mu aiki da wannan to ana nuna lokaci amma da yake da mu yi ƙara wannan Ya yace ƙara a qara'atul kitaba min awwalihi hatta akhir kitab hajji hajj fa alfaitu sahlan mai sura, min zikirin al taisiran taysiran ala kulli man arada an-najata bil amal yace hakika na karanta wannan littafi daga farkonsa har zuwa littafin hajji kitabul hajj ba duka ya karanta shi ba ya karanta har zuwa kitabul hajj ji malamin nasa yace sai na same shi littafi ne mai saukin karantawa mai daɗi saboda me kalamin zikirin khilafi ya guji ambatan saɓani a ce maka maliku ya ce kaza shafi'i ya ce kaza abu hanifa kaza kaza sai kaɗan wurare amma inda babu duk bai faɗi ba kawai me za a gaya ma lum madarar ilimin kawai gaskiyar ita zai faɗo ya gaya ma shi kenan kuma fahimta da kyau yace haka na sami littafin tafsiran ala kulli man aradan najata bil amali salih ya ce ya yi wannan ne don ya sauƙaƙe ma duk wanda yake son tsira wajen aiki na ƙwarai aiki na gari sai a ce maka gashi amma a kawo maka a ƙawal a gama a ce to ƙauli kaza ne daidai to wancan mai amfanin karanta su a gaya ma daidai ɗin mana ka huta ka ƙyale malamai su koma manya-manyan littafai zai su ta wasa ƙwaƙwalo su ko ya ce wata an rufa alal ilmin nafi haka nan har wa yau da wanda yake so ya san ilimi mai amfani to lallai ya karanta littafin nan fallaha nas'alu an yuwaffiqa ash-shaykh al-karima ila al min hadha min hadha an-nitaj tayyib Allah roƙo wato ya datar da wannan shehin malami da ya wallafa wannan littafi shine al-karim ko ila al-mazid min hadha an-nitaj tayyib Allah ya ƙara masa samar da abubuwa sake wallafe-wallafe na masu daɗi na ilimi wanda za a amfani da su wa an yamfa ilmihi kuma abin da Allah ya kare shi da wani abu da zai bayan ilimin su da za a amfana wa an yukalli wa an yukallilahu bin najah Allah ya sa mashi kuma ya rika samun najahi da abin da zai sami wato ira kenan wa an yuwaffiqa kullu man qara alkitaba lil amali hada addu'ar haddamu yace kuma Allah ya datar da wanda duk ya karanta wannan littafin Allah ya datar da shi da yin aiki da littafin wato da ilimin da ya karanta kenan wa an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal Allah ya azurta mu da yi dan shi a faɗin mu da aikin shine ikhlasi ko wal ikhlasa fi wato fi sirri wal alan Allah ya azurta mu da yi dan shi a fili da ɓoye wallahu min wara'il qasad Allah shine duk inda ka dofa ka dosa to Allah na nan Allah ka datar da mu wannan ina ga tunda ana ɗauka ne a cikin memory kuma ana so a yada ma duniya ta amfana kila bayan ba mu da rai wasu yan su karanta kuma ana so ya zama awa ɗaya kai wuce awa ɗaya ina jin awa ɗaya ta cika ko to za mu yi haƙuri mu tsaya nan abin da mu karanta daidai Allah ya mana tarayya da ladan da ku gaba ɗaya abin da kuma na kuskure Allah ya yafe man ya gafarta man ya gafarta muku a da fatan abin da muka karanta don Allah a rika kokari ana fahimta ana rikewa kuma kai kokari in yau kai ka zo to kai kokari abokinka da yake zama a majalisa ka jawo shi tun ba a yi nisa ba ba mu shiga littafin ba a fara da shi kada alkhairin ya zama kai kadai kai ka zo to kai kokari ka jawo abokanka kin zo ki kokari ki jawo kawayenki saboda abin da za mu karanta bayani ne na fiƙihu wanda kuma yi karanci a yau cikin al'umma ana bauta ma Allah so da yawa ba da ilimi ba wanda muna fata Allah ya dace da mu wannan malami nashi shi ma muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi anan za mu tsaya sai a kira sallah ko